Ƙungiyar matasa 'yan ƙwallo 'yan ƙasa da shekaru 23 za su kira da su na Brazil a wasan ƙawancen da za su yi a Birtaniya a cewar babban coach ɗin ƙungiyar Super Eagles Samson Siyasiya. Samson Siyasiya ya ce muna fatan za mu koma sansanin horo kafin shiga gasar CAF na 'yan ƙasa da shekaru 23. Muna kuma fara shirye-shiryen wasan ƙawancen da za mu yi a Birtaniya da Brazil a 'yan makonni masu zuwa. Wasan ƙawancen dai na daga cikin shirye-shiryenmu na tunkarar gasar cin kofin matasa a nahiyar ta Afirka da za a yi a Senegal. Matasan Najeriya dai na cikin rukuni na bi. wannan rukuni ko ya hada da kasashen da suka hada da mali da algeria da masar za a yi amfani da wannan gasar domin tantance kungiyoyin da za su shiga wasannin olympic da za a yi na shekara ta 2016 wato rio de janeiro da za a yi a brazil